rayuwa da sauki ai ku saurare mu mutanen Najeriya nan da 'yan kwanaki masu zuwa za ku ji irin wannan kwankwasa kofar gidajenku ayya kar ku damu ba mai gidan haya ne ya zo karɓar kuɗi ba ba kuma jami'in karɓar haraji ba ne akwai yiwuwar ɗaya daga cikin jami'anmu ne na bincike kan cuta mai karya garkuwar jiki da kuma cutar hanta wato hepatitis a Najeriya domin samar wa iyalanku damar yin gwaji. To to to ga dai yadda abin ke aiki. Kyakkyawan jami'inmu zai zo gidajenku ya yi wasu 'yan tambayoyi masu sauƙi wanda ba sai kun yi bitar wani abu ba. Sannan za mu baiwa iyalanku abokanku shawarwari kan yadda za su kasance a cikin koshin lafiya. Haka zalika za mu buƙaci ku ba mu damar ɗibar jini ƙanƙani idan kun yarda domin yin gwaji. Sannan mu ba ku takardar kaiwa asibiti mafi kusa da ku don ci gaba da kula da ku idan buƙatar hakan ta taso. To da ƙarshe ku sani cewa a kyauta ne domin ma'aikatar lafiya ta ƙasa tare da haɗin gwiwar hukumar yaƙi da cuta mai karya karkuwar jiki ko sida wato naka da wasu ƙungiyoyi suka kawo muku don haka mu tafa musu za ku iya neman mu a shafinmu a www.naiis.ng ko a shafinmu na twitter at naiisng ko shafin wallafa hotuna na instagram ko shafin zumunta na facebook free generation nigeria 8 indicator and impact survey nice